سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد haram ilal المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Allah ce tsarki ya tabbata ga Ubangijin nan da ya yi tafiya da bawansa tafiyar dare, min al-masjid haram tun daga masallaci mai alfarma ilal masjid al-aqsa har zuwa masallaci na baitul maqdis linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami'ul basir hakika shi Allah shine mai ji kuma shine mai gani jiya mun yi tafsirin wannan aya amma akwai ƙarin fa'idoji akan tafsirin wannan aya kafin mu zo kan darasi akan asra bi abdihi waɗannan fa'idoji sun haɗa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da wani usulubi na balaga da ake ce masa aliltifat wani tsari ne na ƙwarewa da fasaha a cikin magana da iya ba da labari ta yadda mai ba da labari zai riƙa ba da labari kamar yana magana akan wani ne da yake nesa daga baya kuma sai ya juyo da akalar labarin ya zama kamar yana magana ne da wanda yake kusa sai ya amfani da damirul ghaib yana magana akan wani a nesa sannan sai zawo da damirul hadir yayi kamar yana magana da wani wanda da shi yake magana wannan tsari ne na iya labari Allah kuwa madaukakin sarki ya ce labaran cikin alkur'ani sun fi kowane labari kyau nahnu naqussu alayka ahsana qasas shi yasa Allah madaukakin sarki yace subhanallazi kaga allazi ai yana yana nufi sarki ya tabbata ga wanda yanzu yana bada labari akan ubangiji ne kamar ana ga maka wani da yake nesa asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawansa kaga ana magana akan shi shi wani daban Laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid alladhi sai ce barakna haulahu wanda muka yi masa albarka bai ce tsarki ya tabbata ga ubangijin nan da muka yi tafiya sai ce ya yi tafiya da bawansa kuma sai ce bai ce baraka haula ba sai ce barak na sai ce mu muka yi masa albarka ha wanda ya yi tafiyar daban ne da wanda ya bada albarkar duka ɗaya ne ai amma sai Allah madaukakin sarki a wajen bada labari akan yin tafiyar sai ce shi da ya zo ba da labari a kan yin albarka sai ce mu kuma duka shi kaɗai ne linuriyahu kaga yace linuriyahu don mu nuna masa da yana ta cewa shine anan don mu yi min ayatina nan ma yana ta cewa shine sai ce kuma innahu sai sake komawa can bai ce inni ana sami'ul basir ba ina fata ana fahimta sai Allah ya ci gaba inna huwa sami wa ataina Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il kaga sai amfani da damirul ghaib guda biyu subhanallazi asra bi abdihi duk wannan yana faɗa akan wato ubangiji ne da kansa a wurare guda biyu amma a wurare guda biyu kuma sai ya ce ni bayan da ya ce shi ina fata an fahimci wannan wannan usulubi ne na balaga na iya zance ta yadda in zaka ji zance zai maka daɗi sama da aro a rinka ce maka ni nayi kaza ni nayi kaza duk ashi din ne amma da yazo sai ya ce sai ce ubangiji yayi kaza can kuma zai nuna maka ubangiji ne fa da kansa ke magana sai ce maka ni ne na sa albarka a wuri kaza can kuma sai sake cewa ubangijinka shi yayi kaza sai zama yana kai ka nesa kuma yana dawo da kai kusa sai yanda ɗaya daga cikin uslubi ne na asalibu tashwik a wajen bada labari subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi tafiya da bawansa Laylan min almasjid harami ila almasjid aqsa a wani yanki na dare daga almasjid haram masallaci mai alfarma ilal masjidil aqsa zuwa masallaci mai nisa na ƙurya wato baitul maqdis na barakna hawlahu wanda muka albarkaci abun da ke kewaye da shi linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ayoyi masu ban mamaki akan waɗannan ayoyin da ya ganin ne Allah yake tambaya yace marunahu ala ma yara yanzu musu kuke yi da shi akan abin da yace muku ya gani wala qadara ahu nazlatan ukhra tabbas ya ganin ba ma sau ɗaya bane ganin mala'ika jibrilu inda sidratul muntaha ya ganshi a sidratul muntaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin mala'ika jibrilu kiri da muzu ba ganinsa a matsayin ɗan adam ko matsayinsa a wata siffa ba a asalin siffarsa ta mala'ika girman mala'ika jibrilu ba za ka iya kwatanta shi ba da hankali sai dai kai ka kwatanta da abin da za ka iya kiyastawa a kan wannan duniya ya ce na gan shi walahu sittu mi'ati jina na gan shi da idona yana da fuka-fukai guda ɗari shida kullu janahin ƙasar ufu kowane fuffuke guda ɗaya rufe sama gaba ɗaya wannan shine abin da zai nuna maka idan za ka kwatanta wannan duniyar da yadda kimiyya take wasabta ta ka fi iya gane wannan duniyar nan tana da yawa ta sama tana da nisa ta sama abin da yake sama idan ya zamana ya yi nisa sosai sai ka rinka ganinsa 'yan ƙanana duk da cewa girmansu ya fi wannan duniyar taurarin da kake hangowa ɗin nan da Allah ya ce ya sanya su su zama kamar ado wa ƙasa ai su kuma sun fi ƙasan girma na zayyana a duniya bi masabih Ja'al na fi sama iburujan wa zayyana halin nazirin waɗannan taurari da kake hango wannan waɗansu duniyoyi ne ke kewaye da su sannan su kuma suke da girman da ya fi ƙarfin ka iya kwatantawa da wannan duniyar amma a nan sai kana hango su ‘yan ƙanana kamar sun yi rambatsatsau kowane ɗaya daga cikinsu tafiyar da za ka yi daga nan zuwa wurin nisan sa shi yasa kake hango shi dan karami na fata ana fahimta to sai ya ce duk da yanda daga inda mala'ika jibrilu ya tsaya ya ce amma kowane fuffuke ɗaya ya rufe sama ba irin yadda kake hango taurari ba sai ka gan shi har ya cike sama gaba ɗaya to ya kake tsammani wannan fuffuke ɗaya ne fa idan aka tara su su goma fa su ɗari fa to guda ɗari ne yake da fuka-fukai wannan fuffuken ne kaɗai da fuffuken tsuntsu da gangan jikinsa wanne fi girma to wannan shi zai sa ba za ka iya kwatantawa a hankalinka ba yaya girman mala'ika jibrilu yake to idan ya zo zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya zuwa masa a mutum sai zai sallama a kofar gida ya ce na sha in ganshi sai zo a siffar wani cikin sahabbai da ake yi masa dihiya alkalbi sai zo da surar mutumin da yake kyakkyawan mutum ne sannan kuma kan gwai kuna da labarin hadisin Umar ɗan Khattab wanda ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da farin tufafi da bakin gashi kyakkyawan mutum ya zo ya zauna gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya jingina gwiwoyinsa da nasa ai a mutum ya zo a balarabe shi yasa da ya tafi ma ba wanda ya gane wane ne amma ba wanda ya inkarin wannan ba mutum bane amma mala'ika ne baka in zai zo yakan zo a irin haka yakan zo kuma a siffar kamar maciji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin sa hakikanin yadda ake ganin sa saboda ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude masa idon sa ya wanke masa ganin ta yadda zai iya ganin mala'ika kai ba za ka iya ganin mala'ika ba in ka ga mala'ika to za ku tafi ba za ku taba ganin sa kuma barka a wurin ba sai dai kwashe ka ku yi gaba raunar mala'ika ta la yau mai idhin in dai aka ga mala'ika to ba magana albishir bane sai dai kwashe ka ku tafi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Abdullahi ibn Abbas ya taɓa ganin mala'ika Jibrilu yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a siffar maciji wannan ganin sai zama ganin kuskure ne sai razana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganshi yace na ga maciji ya nan nade kai haka yace tab tunda ka ganshi to sai ka makanci kuma sai da Abdullahi dan Abbas ya makanci to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake cewa kwa zo kuna kokon kuna musu da shi akan abin da ya gani ta ba ma sau ɗaya gan shi ba ya taba ganin sa kuma wato ya ta wala qadara ahu nazlatan ukhra a wani wuri ma taba ganin sa shine lokacin mi'raji inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha inda suka yi tafiyar nan inda ha jannatul ma'wa an fahimta sai zama waɗannan ayoyi su ne ayoyin da suke magana akan wato tafiyar mi'raji wannan kuma allazi asra bi abdihi ita kuma tace magana akan tafiyar isra'i to kamar yadda muka ce darasin mu a yau kamar yadda jiya muka yi subhanallazi yau kuma za mu yi asra bi abdihi Allah ya yi tafiyar dare da bawansa za ka yanzu ku saurara a nitse ku ji wannan bayani wannan bayani dangane da isra'i bayani ne na gaibi wanda inda ba don manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da kansa ba wanda kuma shine sahibul kissa shi da kansa ne ya je gani ya faɗi yadda aka yi to hankali ba zai iya auna ya labarin yake ba kuma hadisi ne da ya inganta har ya kai martaban mutawatir saboda sahabbai in ji wasu malamai sun kai guda ashirin waɗanda suka rawaito shi waɗanda annabi ya faɗa a gabansu suka ji da waɗanda suka rawaito daga wasu sahabban malam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta littafi inda ya tattaro dukkan waɗannan hadisan ya sa masa suna al wal mi'raj wa takriju a wa sahih wa takriju ahadithihima wa ma wato ya tara hadisan nan kuma ya tara dukkan riwayoyin da suka zo daga waɗannan sahabban akwai wanda ya zo daga riwayar Anas dan Malik akwai riwayar Abu Huraira akwai riwayar Ubay ibn Ka'ab akwai riwayar Anas dan Malik akwai riwayar abu ayyub al-ansari akwai riwayar buraida ibn al-husayn akwai riwayar jabir dan abdullahi akwai riwayar abdullahi ibn abbas akwai riwayar abdullahi ibn umar akwai riwayar abdullahi ibn mas'ud akwai riwayar ali ibn abi talib akwai riwayar umar ibn al-khattab da waɗansu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda labarin yake shine imamu muslim ya fi tara shi ya takaita shi amma yana nan kuma sauran bangarorinsa a cikin bukhari da cikin sauran littattafai na kutubu sunna shekara ta goma sha biyu bayan an tayar da shi a matsayin annabi lokacin saura shekara ɗaya ya yi hijira a watan rabi'un awwal a lokacin ne aka yi isra'i zancen da ya firin jaye kenan ba a watan rajab ba cewa da ake watan rajab daren ashirin da bakwai shine daren isra'i ba daidai ba ne. abin da fi inganci shine a watan rabi'ul awwal yi. a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wani yanayi ne da bai taba shiga yanayi na wahala da tsanani da tasku irin na wannan ba ya shiga jarabawa ya zama abin tausayi abin tausayi a wurin duk wanda yake ƙaunarsa, ya zama har Allah ya ji tausayin yanayin da yake ciki yayi wa'azi yi wa'azi yi wa'azi mutanen makka sun ƙi su karba mutanen makka yan uwansa ne garinsu ne sannan kuma yan uwansa ne na jini iyaye da yan uwa dukansu suke tare da shi amma suka kishi suka kaba masa ƙahon zuƙa suka yi masa ƙiyayya da gaban da ba a saba ganin ana yi wa ɗan uwa irin wannan ba ba tare da don komi ba saboda ya ce musu su bar addinin barna su koma addini na gaskiya da ya ga mutanen garin su sun ƙi karɓa sai ce bari ya yi ƙoƙarin kaiwa wani garin ko za a karɓe shi ba ma saboda ya san wahalar da harkar nan ke ciki sai ce bari ya je shi kaɗai saboda in ma da wahala shi ya iya tunkarar ta shi kaɗai, sai bai dauki abokin rafiya ba sai ya fita ya tafi fa'if fa'if ɗin nan duk wanda ya taɓa zuwa zai tausaya wa yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ya taka da kafa daga makka gari ne wanda yake saman dutse amma haka ya taka ya haura sai da ya je har garin ya je samu waɗansu sai ya ce da su na zo ne in gaya muku wani albishir ko za ku karɓa na yi wa'azi wa mutanen makka ba su karɓa ba menene saƙonka ya ce Allah ya aiko ni ni zuwan Allah ne suka ce kai ɗin sai suka fara masa wulaƙanci yanzu Allah rasa wanda zai aiko sai kai haka kawai to da izgilin ya yawa sai ce musu idan ba za ku yarda ba to ku rufa mun asiri kar ku faɗa wa kowa yace uktumu amri ku ɓoye al'amari na suka kasa suka ce amanarsa sai suka tara mutane su gaya musu suka ce ga wannan ya zo don rainin hankali mutanen garin su ma ba su karɓa ba mu ne zai zo ya ce mu za mu zama wawaye mu za mu bi shi ada muna da labarinsa sai suka ce a tara yara su masa su masa ele su masa atile aka tara yara suka rika jifansa suka rika masa wulakanci jifa ta yawa har sai da ya faɗi ya so mai bai san inda yake ba a wannan lokacin bakin cikin ya taru banda abin da ke cikin zuciyarsa ga kuma abin da ake masa a gangan jikinsa ya harsa ta ina ne zai je ya samu sanyi ta ina ne idan ya kai wannan sakon za a karba labarinsa yana ta yaduwa amma da mummunan labari da mummunan salo cewa shi mai zagin allolin iyayensu da kakanninsu ne don haka sai ya faɗi yana farfaɗowa sai ke addu'a yana ce ya ubangiji na zuwa gaba za ka tura al'amari na ne ilaman takilu ni wane ne za ka sa ya karɓe ni ya ubangiji na an ƙi karɓan wannan saƙon ya Allah ni dai in dai kai ba yi fushi da ni ba to a ci gaba zan yi haƙuri rabbi in lam yakun laka ghadabun alayya fala ubali ya Allah duk duniya su ni. su ci gaba da wannan in dai kai baka yi fushi da ni ba ya Allah ni banda matsala banda damuwa to sai Allah ya ji shi sai ya aiko mala'ika mala'ika sai ya ce mishi Allah ya ji abin da mutanenka suka maka kuma ya gani don haka ya ce da mala'ikan duwatsu ya maka magana sai ya sa mala'ikan duwatsu sai ya masa magana sai ce Allah ya ce mun in gaya maka ka faɗi abin da kake so a yi waɗannan mutanen ni ne nake kula da duk duwatsun duniyar nan in shi ita asbaktu alaihim al-akhshabain waɗannan manya manyan duwatsun da suka hada garin yadda aka rika halaka mutanen baya su ma bari in musu haka kawai ka fita a wurin yanzu in matse su in markade su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a a a a ni ba annabin halakawa bane ni annabin neman rahama ne yace ina fata Allah ya bar su lafiyar su idan su ba su yi imani ba wata rana cikin ƴaƴansu ko jikokin su a samu ko mutum ɗaya da zai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kaji Muhammadu Rasulullah sai sauko ya dawo jina-jina ba zai faɗa ba saboda in ya faɗa ma 'yan uwansa dariya za su masa ya yi haƙuri ya yi wanka ya koma ya ɓoye al'amarin yana cikin wannan yanayin kuma wanda yake taimaka masa kuma ya zama masa kamar ƙarfi da ƙarfe na samun wato kariya daga ba a cutar da shi ba shine bafansa Abu Talib a shekarar ba a daɗe ba da wannan abun shi kuma yake gagarinku wannan abun ya bakanta wa annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuransa da yawa sannan ya haɗu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ya yi ya yi imani bai yi ba har ya zo yana kan gadonsa na ajali annabi yana ƙara masa wa'azi yana ce ya am ya bafana banda kowa da ya wuce ka yanzu ƙulla ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka faɗi la ilaha illallah zan samu abin da zan tsaya a gaban Allah in kare ka amma in babu ita ba abin da zan iya maka yace shi ba zai karba ba kai hakuri ina son ka muna nan tare amma wannan kan ka bar ni akan addinin iyayena haka ya cika annabi yazo zai masa addu'a Allah ya hana shi yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ana nan ana nan sora masa garkuwa guda daya ita ce matarsa Khadija bintu Khuwailid ita ce tun daga ranar da ya aure ta yake ganin alkhairi da kariya da dukkan nagarta daga gare ta ta sadaukar da kanta ta sadaukar da dukkan dukiyarta akan da'awarsa har kuɗinta ya kare duk wahalar da ya sha tare da ita aka sha ba a kai ga lokacin da za a ji daɗi ba sai ta fara cutar ajali a cikin wani ya same ta tana jin daɗinta da'awarsa ta sa an shiga wahala tare da ita kuma gashi yau tana cutar ajali gashi sun haifi ‘ya'ya har guda shida da ita sai ta faɗi ita ma ta ce gagarinku sai aka bar shi shi kadai sai abokai ‘yan uwa sun kishi. to wannan yasa har mutane suka gane yanayinsa suka ce wannan shekara ita ce shekarar baƙin ciki a tarihinka ana ce da shi ta a amal huzun to Allah maɗaukakin sarki duk abin da ake yana gani innahu huwa sami'ul basir yana gani kuma yana jin komi jarabawa ce da dole kowane annabi sai ya ɗanɗana kuma shi a matsayinsa na wanda ya fi kowa a cikin annabawa ai jarabawa sosai ta fi ta kowa kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama da zuciyarsa da gangan jikinsa sun saba da yanda zai zama yana da wani shock absorber da kome wahalar da za a sha ta gwagwarmayar duniya zai iya ɗaukawa a nan gaba zai zai jagoranci duniya amma gara a sa iya matsalan cikin garin su ya iya ɗaukawa shi kaɗai nan gaba in duniya ta taru kuma duk zai iya ɗauka. shi sa aka tara masa dukkan wata damuwa kuma aka wahal da shi ta hanyar duk abin da zai sa kai ka ji daɗi a wannan duniyar sai Allah ya hana shi matarsa wadda ita ce ɗaya ɗayan matarsa wadda ita ce komi tasa ta bar duniya ya haifi ‘ya'ya maza wanda da waɗannan ‘ya'yan idan sun tashi za su taya shi ba wanda zai taya ka a cikin al'amarinka da zai biya maka tabbas sama da ɗanka Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum duk su ma suka koma iyayensa kan tun kafin ma a haife shi shi bai ma san mahaifinsa ba ko a hoto mahaifiyarsa tun yana ɗan ƙarami bai ma samu ya sha mamanta ba aka kai shi wani wuri ya je aka yi renonsa an dawo da shi wurinta a madadin ya tsaya ya mori uwa ita ma ta ce gagarunku. aka kai shi wurin kakansa inda zai zauna ya samu gata na goyon kaka kakan ya ce ku duk wanda zai tare masa wani abu sai Allah ya ɗauke shi ta ka bar shi ya tare faɗan shi kaɗai kuma aka tura duk duniya su yi faɗa da shi shedan ya turo rundunoninsa na dukkan manya-manyan 'yan duniya na zamanin suka kafa masa kahon zuƙa aka bar shi shi karansa to da Allah maɗaukakin sarki ya so ya nuna masa saboda zuciyarsa ta ƙara samun tabbas Allah ya ce masa yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kai ba manzo ne fa karka ɗauka abinda ake yi nan dole fa ka hakura ala siratin mustaqim kuma duk abinda kake kana tafarki madaidaici fadda bi matu umaru ci gaba da abin da kake kawai amma da gaske ne duk abin da kake gaskiya ne kai hakuri fasbir sabran jamila wasbir ala ma yaqulun to shine sai Allah madaukakin sarki ya so ya nuna masa cewa duk fa abin da ake nan fa ma wadda aka rabuka wa makala Allah bai rabu da shi ba kuma Allah bai wulakanta shi ba bari ma a nuna masa kaɗan daga cikin matsayinsa shine aka yi Isra'i da Mi'raji kafin a yi isra'i da mi'raji saboda muhimmancin wannan tafiya dan adam iri na da ku a haka ordinary ba zai iya tafiya sama kuma ya rayu ba iya inda za ku iya rayuwa shine wannan duniyar alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata to da yake zai tafi wani wuri inda ya saba da tsarin rayuwa a nan sai Allah ya aiko mala'ika sai aka zo aka sake masa hat sajiri irin wanda aka masa tun yana karami shi sa ibnu hajar ya ce sau uku ana buɗe ƙirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin aiki a zuciyarsa sai Allah ya aiko mala'ika sai aka zo aka ɗauke shi aka kai shi kusa da jikin rijiyar zamzam sai aka tsaga ƙirjinsa tun daga nan saman wato ƙarshen ƙirjinsa, har zuwa ƙasan cikinsa aka feɗe sai aka ciro zuciyar sai aka wanke da ruwan zamzam aka wanke wannan jinin da yake jikinsa Allah maɗaukacin sarki ya lullube zuciyar ya wanke ta kuma da wasu sinadarai da za su iya sa ya ƙara ƙarfin da ya fi ƙarfin irin wanda da yake da shi. Ibn Hajar al ya ce sau uku ne ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan. An masa lokacin da yake ɗan shekara biyu da wani abu tun yana gidan Halimatu Sadiya suna yi wasa da yara. Sai kawai aka yara suna ta wasa kawai sai aka ga wasu sun kama shi sun danne shi a ƙasa suka tsaga ƙirjinsa, suka ciro zuciyar suka wanke suka sake sawa suka rufe sannan an sake yi kusa da lokacin da za a tada shi a matsayin annabi kusa da lokacin da aka gama aikin ginin ɗakin ka'aba sai ya kwanta kamar yana bacci kawai sai ya ji an zo an kama shi sai waɗansu mutane suka sai aka ce wanne ne daga cikin waɗannan na kwancen nan sai aka ce wancan ne eh shine yana ji kamar a mafarki kamar kuma da kamar kuma a faɗake sai kawai suka kama shi suka fasa kirjinsa suka yi wannan wanki wancan da aka yi saboda idan ya tashi duk wani abin da ake haifar ɗan adam da shi na dattin shaidan a zuciyarsa sai a cire shi yasa aka yi wankin farko wanki na biyu kuma shine irin rayuwar da ɗan adam iri na da ku ya saba ya bambanta da irin rayuwar zuciyar da za ta rinka magana da mala'ika zaka sai aka wanke zuciyar saboda ya fara karɓar wahayi kuma zuciyar ta iya karɓa alam shirah laka sadarak. to sai aka zo aka fasa sai aka yi wannan shine na biyu na uku kuma shine wannan da aka yi da za a je Isra'i da Mi'raji shi kuma saboda rayuwar wannan duniyar an ba shi zuciyar da za ta iya ɗauka amma ba a bashi abin da zai iya daukar rayuwar sama ba saboda duk annaba wanda suke can sai da aka kashe su kafin suka je can ko kuma annabi Isa dan Maryam da Allah ya masa abin da ya masa kafin Allah ya kai shi can inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya amma haka ordinary ba za ka iya zuwa can karayu rayu ba to shi yasa sai Allah ya sa aka yi masa wannan aiki a zuciya Anas dan Malik yace duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude kirjinsa ina ganin alamar dinki akan zuciyarsa ina ganin alamar dinki akan kirjinsa wanda yake nuna lallai an taba bude kirjin nan an yi aiki akai saboda haka ɗakin Ka'aba yace sai naji an shure ni da kafa yana bacci sai farka sai duba sai gabe ga kuwa ba sai koma ci gaba da baccinsa sai ji an sake shurarsa sai farka ya gabe ga kuwa ba ya ji an sake shurarsa ya farka sai ka ce tashi sai tashi ya goge idonsa kawai sai ce fito sai fita da shi da san a hankali ba wanda ya gansu suna fita waje yake sai na ga mala'ika jibrilu ne sai ce da ni wata tafiya za mu yi da kai Allah ne ya aiko ya ce in zo in je da kai ya ce sai na ga ga wata dabba da ake ce mata albura ta fi jaki girma amma ba ta kai alfadari ba kuma dabba ce fara mai fuffuke a kusa da kafafunta na baya ya ce kawai sai na hau ina hawa kawai sai ta ture ni ya ce gudunta shi ne wato iya inda idonta ya tsinkayo a wurin ne za ta ajiye kafarta. kaga wannan in zaka kwatanta kamar speed of light ne so da ai da idon ka ne kake hango haske gurgurun da idon ka yake gudun ya hango abu ai kamar yadda haske yake gudu shi yasa kaga zaka iya cewa ya ne ma takaitaccen lokacin da aka yi tafiya aka je gudun haske 300,000 km ne per second kamar yadda farfesa ya kare ni da shi ranar 300,000 km per second shi kuma daga makka zuwa baitul maqdis daga makka zuwa filistin tafiyar kilomita 1500 ne kawai zaka idan a mota zaka je zaka yi guri ɗaya ne zaka yi kwana awa goma sha takwas ne so wuni ɗaya kenan da rabin wuni zai kai ka idan a mota ne zaka idan da wannan ne fa kaga aiko piu sai gashi sun isa to zaka idan dai har dabban inda ta hanga anan za ta aje gabas kaga ana cewa tsalle ɗaya kawai sai ta je Allahu alam yace sai na je sai na ɗaure dabbar a inda annabawa suke ɗaure dabbobin su saboda haka sai na shiga masallaci yace sai na yi sallah raka'a biyu yace ina fitowa daga masallacin sai ga Jibrilu ya zo mun da tasa guda biyu ɗaya akwai madara a ciki ɗaya akwai giya a ciki sai ce zaɓi wanda kake so ka sha yace sai na zaɓi madara kar ku manta a makka ne lokacin ba a haramta giya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi madara sai jibrilu ya ce hudita ila fitara Allah ya datar da an datar da zuciyarka zuwa fitrar da ta dace kamar dama ka san a addinin ka dama za a haramta wannan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata la jahiliyyati wa la islam shi bai taba dan giya ba kaga ai lokacin ba haram bane kuma tunda aka kama sai an yadda ya sha ne sai ya kisha sai ya dauki madara ya sha suka gama sai ce masu tafiya ba za mu yi sama za mu je ya ce nan sai aka bar dabbar a nan sai kawai jibrilu ya saɓe shi sai ya rike shi da hannunta guda biyu ya cicibe shi ta irin yadda Allah ne ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin yadda ya ba da labarin bai faɗi yaya aka yi masafar da aka tashi daga nan kafin a je kawai sai ya ce sai gamu a sama ta ɗaya ku tuna da kwatancen da na yi muku a karatun shekaran jiya a ce daga nan ƙasa a ce za ka tafi ka wuce duk waɗannan duniyoyin sannan kuma ka wuce duk wannan da yake cikin observable universe ka wuce har non-observable ɗin da tafi can har ka je jikin bangon sama saboda duk universe ɗin da yanzu ilimin kimiyya ya gane a ƙarƙashin ƙasa ta ɗaya a ƙarƙashin sama ta ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi ya nuna mana a cikin wannan hadisin cewa wato saman akwai gini kuma akwai kofofi a rufe yake amma abinda duk ake hanga ai space ake gani fili ne sai a hango nan duniyar a hango can ai a cikin fili ne in ka cigaba da tafiya har yanzu ba za a iya kurewa ba sannan duk abin da aka yi amfani da shi na na'ura wanda yake da speed din light ya je ya dawo bai taba kure iyaka abin da ake gani ba to ashe har yanzu ba a iya hasko sama ba to amma kafin ka ce menene har sun je jikin sama sai mala'ika jibrilu sai ya kwankwasa sai masu gadin sama ta ɗaya sai suka ce man waye ne sai ce jibrilu ne su kuma sun san jibrilu ai ogansu ne amma sai suka ki buɗa sai suka ce wa mamma aka kai da waye sai ce ma'i muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ni da muhammadu ne ka ji babban suna ce ni da muhammadu ne ba su taba jin an kawo dan adam nan wurin ba kuma ba taba ka musu wani a ce wani ba koyo an ce a buɗe masa ba su kuma sun suna da tsari da protocol ba haka kawai za a buɗe ba sai suka ci gaba da tambaya suka ce wa halbu ita ilaihi an tayar da shi ne wasu malamai suka ce ma'anar an tayar da shi ne shine ah, dama Muhammadun da Allah yake faɗan za a tayar din har an har ya zama annabin ne har aka kawo shi sama wannan ita ce fasarar wasu daga cikin malamai kamar alqadi iyad wasu malamai kuma suka ce a'a ma'anarta yana da appointment ne an neme shi ne Shi ne ma'anar halbu ita ilaihi suka ce idan a waccan ma'anar ne to yana nuna maka tun anan Allah yake so ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama ashe ba shi babba ne fa ashe mala'iku sun san da shi ashe anan duniya suna ta haukar su sun kisu ashe a can lahira ai a can a sama ashe ana ta celebrating sa har suna cewa a ah, ya nuna cewa ashe fa yana da popularity a can an san shi har ana cewa ko oh, an aiko shi ne wa rafa'ana laka dhikrak mun daukaka ambatonka a duniya mun daukaka ambatonka a sama idan kuma a fassara ta biyun ne don a nuna wa annabi sallallahu alaihi sallama al'amuran ubangiji fa akwai tsari a cikinsu ba fa yanda a duniya kake gani ake kowa yake harka gabansa bane a can fa yanzu a goyo wani a zo da shi jikin sama a kwankwasa kuma ku tsaya kuna tambaya kuma mai ku ne ya zo da shi amma kuna cewa an gayyace shi ne ya nuna cewa ashe al'amarin Allah abun tsoro ne lallai Allah maɗaukacin sarki ya cancanci a ji tsoronsa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira su ba ruwansu da waye aka zo da shi sai an ba da izini tukun sai ce eh an ba shi appointment ne an ce in kawo shi ne sai suka buɗe wannan security da yake jikin sama kadai ya ishe ka ka gane in kana da wautar da ka ɗauka wai an ce an je duniyar wata an je wace ce sai ka ɗauka wai can saman ne aka je <laughs> haka da aka buɗe ya ce ina shiga sai ga ana ta harkoki a can ya ce sai na ga wani yana zaune da mutane da yawa a gefensa na dama wasu da yawa a gefensa na hagu idan ya kalli mutanen dama sai ya dariya in ya kalli na ɓangaren hagu sai ya kuka sai ce wa jibrilu waye wannan tunda suna tare da jibrilu yanzu jibrilu shine guide din shine abokin tafiya kuma shine wanda zai rinka gaya masa me za a yi dama kuma shine direba sai ce mishi wannan baban annabi adamu sai ce to me yasa yake kuka me yasa yake dariya yace ina dariya ne idan ya kalli bangaren dama na cikin zuriyarsa waɗanda suke yan aljanna in ya kalli hagu kuma waɗanda Allah ya sa duk yan zuriyarsa wanda za su je wuta sai rika kuka suna zuwa kusa da shi annabi Adamu dama kamar yana da labarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace farahaba bi wa da'a li bi khair sai ya marabce ni kuma mun addu'ar alkhairi a wata riwayar sai ya ce mun marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih maraba da annabi na kwarai maraba da na gari saboda ai bai taba yin da irin wannan dan ba sai suka gaisa aka gama ya mata addu'a sai mala'ika jibril ya ce za mu wuce sai aka wuce kaga ai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gani ikon Allah suka wuce aka je sama ta biyu aka sake irin abin da aka yi sama ta daya ya kwankwasa wane ne jibrilu ne kai da waye ni da muhammadu an neme shi ne eh an neme shi ne sai suka bude ina budawa sai daga annabawa guda biyu ƴaƴan ƴan mata guda biyun nan ƴaƴan ƴan uwa ƴan mata guda biyu da na Maryamu da kuma mahaifiyar annabi Zakariya ai annabi Yahya matar annabi Zakariya Za zaka sai naga annabi Isa dan Maryam da dan uwansa dan innarsa annabi Yahya farahaba bi wa da'awa li bi khair suka marabce ni suka mun addu'a alkhairi suka ce da ni marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salih maraba da dan uwa gari maraba da annabi gari suka masa addu'a sai ya wuce aka je sama ta uku aka yi abin aka yi a baya suna budewa yace sai ga annabi Yusuf alaihi salam yace sai naga mutum an bashi rabin kyau gaba daya abin da yake karantawa alqur'ani yau gashi ya ganshi wato a fili yau ga annabi Yusuf din annabi yusuf ya ce ya marabce ni ya mun addu'ar alkhairi irin yadda aka yi na baya aka gama da sama ta uku ya ce sai muka wuce sai sama ta hudu aka yi abin da aka yi a baya aka buɗe ya ce sai ga annabi idrisu alaihi salam annabi sallallahu alaihi a daidai nan ya ce ai kun ji Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka shi zuwa wani wuri abin nan na ɗaukaka to haka sai ga annabi idris alaihi salam ya masa addu'a ya masa fatan alkhairi ya ce sai muka wuce zuwa sama ta nawa ta biyar aka yi abin da aka yi a baya aka gama protocol aka wuce da shi ya ce sai ga annabi haruna alaihi salam dan uwan annabi musa annabi haruna ya marabce ni ya mun addu'ar alkhairi muka gama muka yi bankwana na wuce na je sama ta shida sai ga annabi musa dan imrana alaihi salam suka tsaya annabi musa ya mun addu'ar alkhairi ya mun fata alkhairi ya mun maraba da lale muka rabu da shi sai aka wuce shi muna zuwa sama ta bakwai da aka shiga sai ga wani can yana kishingide a jikin wani matsalaci. sai na ce wa mala'ika jibrilu waye wannan sai ce babanka ne annabi ibrahimu je ka gaishe shi ya je suka yi sallama duk waɗannan annabawan a bayan sai da annabi sallama ya faɗi kamanninsu yace naga annabi Musa yana kama da kaza da kaza da kaza naga annabi Isa yana kama da wani yace mutum mai ja yace in ka ganshi kamar yanzu mutum ya fito daga wanka annabi Musa gashi nan in ka ganshi mutum ne sadauki annabi wane ne ya rinka faɗan su yace da naje naga annabi Ibrahimu yace sai naga ina matukar kama da shi yace sai naga ashbahun nasi bihi sahibukum mutumin ku shi fi kowa kama da shi yana nufi shi kansa sallallahu alaihi wasallam suka gama da annabi ibrahimu sai ce wa mala'ika jibrilu nan ina ne sai ce wannan shine albaitul ma'mur sai ce wannan shine ne daidai da yadda kuke da ɗakin kaba na mutane a ƙasa nan kuma shine na aljanu a sama na mala'iku a sama yace wannan masallaci da kake gani shine yake nan a sama ta bakwai wurin bautar mala'iku kenan masallaci ne na mala'iku dukulu fihi kulla yawmin sab'una alfa malak mala'iku guda dubu saba'in ne suke shiga su yi sallah a ciki yace kuma sun mala na ilaihi akira ma alaihim kuma ba za su sake dawa ba yan yau in suka gama dukinsu sun tafi gobe kuma za a kawo waɗansu sannan duk wanda suka tafi sun gama nasu kenan tun da haka ake yi har yanzu aka ake yi don Allah mala'ikun Allah guda nawa ne yanzu don Allah don kaki yin sallah azhar ka cuci Allah don kaki la'asar da magariba da isha shi kenan sai ya zama sai duniya ta tashi saboda kai kaki yi? duk wanda ya samu dama ya zo yi sau ɗaya ba zai sake dawa ba kuma gobe za a sake kawo dubu saba'in ana ta harkoki a sama ba mutane sun zauna suna ta shirme a ƙasa harkoki ake na bautar Allah waɗanda suka san wane ne Allah aka gama sai mala'ika ya ce mu wuce akwai inda a cikin tafiyar aka tara masa annabawa a can a saman sai annabi sallah sallama aka zo yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya wuce gaba a saman kenan banda na nan wanda za su zo su yi sallah asuba a ƙasa sai aka tara su duka ka san an yi taro na manya na annabawa nan ba sai an ce maka me da me aka yi ba ba za ga maka me da me aka tattauna ba an dai gaya maka an yi sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin limamai sai yasa kake je ake cewa imamul mursalina limamin manzanni zaka sai ya wuce ana idar da sallah sai mala'ika jibrilu ya ce masa ya muhammad dan waiwayo ka. ga mala'ikan ga mala'ika maliku mai gadin wuta yana so ku gaisa <laughs> sai manzo Allah sun salama ya ce sai na ganshi yace a asalin halittarsa ba alamar hasken dariya ko murmushi shi tun da Allah ya halice shi bai taba yin fara'a ba kuma babu ita a cikin siffar halittarsa yace sai muka gaisa ya faɗi kalmomin alheri gare ni aka ce mishi wannan shine khazinun nari mai gadin wuta kenan yana so su gaisa da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah ne shi ya zagayo sai ya ce a gaya jibril ya gaya masa yana so su gaisa yanzu don Allah wannan annabin a ce babu kai a cikin mabiyansa ai ka yi asara wallahi kaga inda ake marmarinsa a sama waɗanda ba wasu aka turo shi ba ba amma ka ga inda wani zai taso daga jikin wuta ya zo yana neman ya zo ya sallama da shi yana ce jibrilu ya gaya masa yana so su gaisa wallahi duk wanda manzon Allah sassa bai cece shi ba a lahira yayi asara duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa suka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake zai zama chief host a baya a kofar aljanna bai ce wallahi kai asara yace ana faratukum alal haud a kofar aljanna akwai tafki tafki na ne duk al'umma ta idan sun zo a nan ni zan karɓe su karka bari a yi wannan harka babu kai ba abin da zai sa a yi wannan harka da kai kuwa sai ka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa mala'ika jibril ya ce mu ƙara gaba sai aka tashi aka ci gaba da tafiya sai da aka je sidratul muntaha to nan shine inda labari ya ƙare shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga abin da babu wani cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka yaya yake ni dai na gani amma yaya yake ni ba ba zan iya faɗan yadda yake ba yace bishiya ce ta magarya ganyayyakinta kamar yadda kake ganin kunnen giwa ya gasha sidrata ma ya gasha. kawai sai aka zo lokacin da Allah ya lullube ta da wani irin akawa da wani irin ado da wani irin bankaye irin wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gani ba kuma ba zai iya faɗan yake ba Allah ya nuna masa abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace na yi tafiya har sai da na kai inda nake jin ƙarar alƙaluma ana rubutu da su ba na ganin masu rubutun amma alhafazatul kiramul barara mala'iku na musamman waɗanda suke rubuta rekod ɗin da ubangiji ya sa su rubuta waɗannan sakatarorin da Allah ya sa suna rubuta fayil fayil suna ajiyewa annabi sallallahu alaihi ya ce ina jin alƙalabi yana ƙara ana ta rubutu fa auha ila abdihi ma auha akwai ta riwaya da take nuna cewa kamar yadda waɗansu suka dogara gare ta cewa da aka zo sidratul muntaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu ƙara gaba mana sai jibril yace ni bana iya wuce nan ina wuce nan konewa zan yi sai aka ce kai zaka wuce kai kadai amma wannan riwayar a wurin malaman hadisi bata inganta ba me ya faru a daidai wannan wurin na ƙarshe Allahu alam amma dai riwayoyin da suka inganta sun nuna cewa bayan an gama an kai annabi sallallahu alaihi wasallama ziyarar ganewa ido a aljanna kuma an kai shi ziyarar ganewa ido a wuta an nuna masa yadda wuta take duk abin da ake karanta maka na labarin wutan nan gata nan ya gani da ya ga nau'ukan mutane a ciki aka nuna masa kamar tamboti yadda za a yi da mutanen yan wuta aka nuna masa da nau'ukan azabar da za a yi wa mutane masu irin laifi kaza masu kaza masu kaza sana ka zo aljanna aka nuna masa alamar mutanen da ke ciki to Allah da ya takaita labarin akan laqadra amin ayati rabbihil kubra ya ga manya manyan ayoyin Allah ya ga abubuwa da yawa na ban mamakin da ba wanda ya taba ganin irinsu ya faɗi iya wanda Allah ya yarda ya faɗa sauran kuma tsakanin shi da ubangijinsa da ya gama wannan sai mala'ika jibrilu sai sai Allah maɗaukakin sarki suka yi magana da shi suka gama ganawa da shi da ubangijinsa a wajen wannan ganawar ne aka samu saɓani tsakanin sahabbai cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idaddunansa waɗannan guda biyun ko kuma a'a ya ga Allah da zuciya ne dukan su yarda da cewa ya ga Allah amma shin ru'yatul qalbiyya ko ru'yatul basariyya ai ana ganin abu da zuciya ko irin yadda kake gani a mafarki ai da zuciya ka gani ba da wannan idon ba kuma in fito zaka iya faɗan ya ka gani a mafarki ai ba da idon ka ka gani ba sai suka ce irin wannan gani ne ko da idon sa wannan abdullahi bin abbas ya ce ya gani da idonsa ne <clears throat> saboda Allah ya ce ma zaghal basaru wa ma kuma la qadara amin ayati rabbihil kubra nana aisha ta ce a duk wanda ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da wannan idon faqad a'zama ala allahi alfirya yayi wa Allah ƙarya saboda Allah ya ce la tudrikuhul absar in dai basar ne irin wannan idon baya taba ganin Allah na fata ana fahimta to sai ata sai ya haɗa su ya ce yana gani magana Abdullahi bin Abbas na ya ga Allah haka ne maganar na Aisha cewa bai ga Allah ba haka ne tana nufi bai ga Allah da wannan idon ba Abdullahi dan Abbas yana nufi ya gani da zuciya ina fata an fahimta Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka taso da Jibrilu sai suka fara dawowa kafin ya dawo sai Allah ya ce to ga sallah ga karaba nan ka kai kaiwa al'ummarka a ji ta sallah ai kaga yadda ake a albaitul ma'mur kaga yadda ake don haka ka je ka gaya wa mutanen ka sai ka ce to a fara bauta na gaskiya da Allah da Allah ya sa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ana yin raka'a biyu ne da safe da yamma yi raka'a biyu da safe yi raka'a biyu da yamma an fahimta to da aka zo sai Allah madaukakin sarki ya bashi guda hamsin sai ta so sai zo jaran nan sai sauko yana zuwa sama ta shida annabi Musa ya ce a zo ka ban labari mana ya kuka yi da ubangiji sai ce a cikin gana wanda muka yi Allah ya bani sallah so nawa ya baku ya ce hamsin ya ce hamsin ya ce ni ina da working experience akan mutane na zauna da banu isra'ila na jarrabe su mutanen ka za su yi kama da banu isra'ila za su yi koyi da su duk taurin kai ba kaman banu isra'ila mutanen ka kuma za su kwaikwaye su za ka karka je musu da sallah hamsin in ka je musu da shi ba za su iya ba ka je ka ce a rage maka ki zan iya ne ce yi sai dan kalli jibrilu sai ga jibrilu bai nuna kar ai haka ba sai ce to mu je sai jibrilu ya dauke su koma sama yace ubangiji ya ubangiji mutane na ina nema musu alfarma a rage mana sallah hamsin ta yawa a mana rage sallah ce a rage biyar mun gode sai dawo mala'ika annabi Musa ya ce nawa ya ce an rage biyar ce a je ka ce a ƙara ragewa ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban gushe ba in koma wurin Allah a rage biyar da wurin annabi Musa ya ce ka koma a rage akai tayi akai har sai da suka dawo biyar ta wulawa kai kenan sabu bakwai kenan da ya dawo sai ce masa nawa aka baku ya ce biyar ne sai ce kaje ka ce a rage ya ce a ce gaskiya raja'tu rabbi hatta hatta hatta istahyaytu minhu na koma wurin ubangiji yanzu kan ina jin kunyar sa biyar kan in Allah ya zamu iya zamu iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba mana mun karba nan sai Allah madaukakin sarki ya ce masa inna ha khamsun wa inna ha khamsun tunda ka ce za ku iya to abin da na yi niyya na hamsin din nan ba zan rage ba ku je ku yi sallah biyar amma kuna da ladan fake cikin sallah hamsin kowace sallah ɗaya tana daidai da goma kadi falalar Allah albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk muke ci shikenan sai dawo da sallah aka zo sai aka fara Nana Aisha ta ce sai aka mai da su salloli guda biyar sai aka da raka'o'i biyu sai aka ƙara matsalan zaman gida ya zama hudu a azahar da la'asar da isha sai kuma aka rage aka bar kuma aka bar su a raka'a biyu ga matafi wannan shine abin da ya faru dangane da bada sallah annabi sallallahu alaihi ya dawo ƙasa yana zuwa daidai inda aka tashi da shi daga wannan masallacin sai ga annabawa sun taru ana jiran sanan kuma za a masa karɓar lale da marhaban da dawowa ana karɓar ta lokacin asuba ta yi yace sai wuce gaba sai aka yi sallah asuba suka yi sallah suka yi jawabai aka yi bankwana da annabawa kowa ya koma inda Allah ya ajiye shi yace sai na hau kan abina sai na dawo yace a hanya ta ta wucewa na ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarinsa kaga har ya gama har ya dawo kenan na wuce shi yana sallah a cikin kabarinsa saboda haka annabi sallallahu alaihi ya dawo sai kuma labari yanzu ya zama sabo za a tashi da safe za a bada labari akan isra'i da mi'raji mun fara yin tabaka lashe akai haka a darasin baya darasi na gaban Allah yadda za mu jiya ta kaya kuma menene darusa da za mu fahimta da za mu amfana daga wannan labari mai ban mamaki abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina